بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليماً الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإسان إلى الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء بدأ تفسير منوت رمضان شكرا دبوتيا دا تريه حدود أربعين دبيو hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda daidai da shekara 2021 miladiya a yau insha Allah za mu yi majalasi na 24 kuma muna cikin suratul nisa'i a jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta 215 ko ta 214 ko kuma insha Allah za mu tashi a farkon aya ta 215 inda ubangiji ta laki cewa lakin Allahu kuma rusulan mubashirin wa munzirin rusulan mubashirin wa munzirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allah hujjatun ba'da rusul wa kana 'azizan hakima wannan ita ce a ta 165 insha Allah ubangiji ta'ala ya ce rusulan mubashirina wa munzirin Allah ta'ala ya aiko manzanni mubashirina masu albishir da aljanna wa munzirina masu gargadi da wutar jahannama wato suna yin albishir da aljanna ga wanda ya bi su da yi imani da Allah ta'ala suna gargadi da wutar jahannama ga wanda ya saba musu ya saba wa Allah ya kire imani da Allah Allah ta'ala ya aiko manzanni ne likai la yakuna lin-nasi ala Allah hujjatun don kar ya zama mutane suna da wata hujja akan Allah da za su gaya masa ba da rusul bayan manzoni, domin in ba aiko manzon ba za su ce ai da ka aiko mana manzoni da mun yi imani to sai Allah ta'ala ya kawo manzonin kaga bayan an aiko su ko hujja ta kare maka ba ka da wani dalili wa kana Allahu azizan hakima Allah mabuwayi ne ba abun da ke gagaransa kuma gagarau ne hakima mai hikima ne a cikin wato ainihin ayyukansa ubangiji subhanahu wataala rahamarsa ne da ni'imarsa ya aiko mana manzanni don a tina mana alkawarin da muka ɗauka cewa za mu bauta masa duk kafin mu zo duniya ya ka aiko mana manzanni su tinatar da mu wannan alkawarin kada mu ya zo ya ce ai ya manta kuma ba a tura masa wani manzo da ya tina masa ba a cikin suratul taha ubangiji ta lace walau anna ahlaknahum bi azabin min qablihi laqalu rabbana laula arsalta ilaina rasulan fanattabi'a ayatika min qabli an nazilla wa nakhza wato da ake Allah ta'ala zai halakar da wayanda ba su yi imani ba da azabu kafin zuwan manzo ba su dinga cewa ya ubangiji ina ma da ka aika mana da manzo kafin mu dauki wannan kaskancin mu shiga cikin wannan walakanci to sai aka aiko manzon kaga shikenan ba wata hujja da zaka ba duk wanda ya kafurta ya kafurta ne ala basiratin a cikin suratul mu'minun ubangiji ta lace laula arsalta ilaina rasulan fanattabi'a ayatika wa nakuna wa nakuna minal mu'minin ce ina ma da zaka aiko mana manzo mu bi ayoyinka mu kasance daga cikin mu'minai wato mu yi imani to Allah ya yanke wannan hujjan da aiko manzonin da yayi da saukar da littafai ko da haka babu wani mushriki fate hujja ta tsaya a kansa tun da ya ji labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan alul kitabi yahudu da nasara su ma ba su da wani dalili domin Allah ta'ala ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan addini na gaskiya kamar yadda ya faɗa cikin suratul ma'ida ya alal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin min ar-rusuli an taqulu ma ja'ana min bashirin wala nadhir faqad ja'akum bashirun wa nadhir wallahu ala kulli shay'in qadir ubangiji ta'ala yace hakika ya ko alal kitabi hakika mun aiko muku manzonmu manzonmu ya zo muku yana bayyana muku shirya yana nuna muku hanyar shirya a lokacin da manzoni suka yanke don tsakanin manzara da annabi isa shekara ɗari biyar kaga babu wani manzo kenan to Allah ta'ala ya aiko shi don ya bayyana muku shirya domin kada ku zo ku ce ai ma ja ana min bashirin wala nazir ko ba wani mai albishir da ya zo mana ba wani mai gargadi da ya zo mana to fa an kulle hujja ba ku da wani dalilin da za ku faɗi haka Allah ta'ala ce hakika mai albishir da aljanna ya zo muku in kun masa da'a mai gargadi da wuta ya zo muku idan kuka saba masa Allah mai iko ne akan komai sai ubangiji ta'ala ce wa kana Allahu azizan hakima Allah mabuwayi ne a cikin mulkin sa ba abin da ke gagaran sa sannan hakiman mai hikima ne a cikin abubuwan da yake sanantawa. dukkan sa akwai hikima a cikin su sai Allah ta'ala ce لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله وكيلا وكفى بالله شهيدا ubangiji ta'ala ce lakinillahu yashhadu bima anzala ilayka sai Allah ta'ala yana shaida da abin da ya saukar maka idan ma mushrikai da yahudu na tsara ba su yadda da alqur'ani ba ba su yadda cewa Allah ne ya saukar da shi ba to Allah ya shaida cewa ya saukar da ya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga shaidan Allah ko fi shaidan wani anzalahu bi ilmihi ubangiji ta'ala ya saukar da alqur'ani da iliminsa ma'ana ilmin mukan ubangiji ne a ciki Allah ta'ala ya sanar da mu wasu abubuwa na ilimi wanda da ba mu san su ba a cikin alqur'ani hukunce hukunce shari'a da abun da ya shafi tauhidi da abun da ya shafi labaran waɗanda suka gabata da abun da zai zo nan gaba ma da labaran tashin alkiyama duk wannan ilimi ne na ubangiji ta'ala ya sa a cikin wato ainihin alqur'ani wal mala'ikatu yashhadun ko mala'iku ma sun shaida cewa alqur'ani daga Allah ne ba manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya kiro shi ba wa kafa billahi shahidan Allah ya isa zama mai shaida ai shaidan Allah ya ishe ka in Allah ya maka shaida magana ta kare ko da wani bai yadda ba anan ubangiji ta'ala yana gaya mana cewa idan yahudu ma suka kifi yadda suka yi inkarin annabtan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa alqur'ani ba daga Allah yake ba ba su sani cewa fa ubangiji ta'ala ya shaida da hakan ne ko mala'iku ma sun shaida da hakan ne kuma babu shaidan da take ta Allah to da haka in sun karyata ka ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah ya gaskanta ka mala'iku ma sun gaskanta ka to da haka wannan ko ya wadatar da kai ga barin shaidan wani don shaida ba ma wannan wato abun masifan za ta koma a kansa ne kawai amma babu abin da zai cutar da kai saboda ubangiji ta'ala maka shaida to wannan kuma fadin Allah ta'ala ne cikin suratu ali imran shahida Allah annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al azizul hakim Allah ta'ala ya shaida babu an bauta da gaskiya sai Allah sannan mala'iku ma sun shaida babu an bauta da gaskiya sai Allah malamai da annabawa su ma sun shaida babu an bauta da gaskiya sai Allah saboda haka kenan don wani bai shaida ba ai babu matsala ko Allah ya shaida da tauhidi za a mota da gaskiya Allah mala'iku annabawa malamai sune ulul ilmi ga sun ba da wannan shaidan to ko da wani daban kuma bai shaida ba wannan bai zai cutar ba kuma ba wani abu bane ma ba zai tasiri ba ubangiji ta'ala mai tsayuwa ne da adalci ba an bauta da gaskiya sai shi shine mabuwayi kuma wato ainihin mai hikima wannan dai ana kwantarwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hankali ne cewa kar ya damu da kafircin yahudawa da nasara da mushrikai da cewa ba su yi imani da shi ba ba su yadda da shi ba idan ma ba su yadda da shi ba Allah da mala'iku sun yadda da shi mumine bayin Allah sun yadda da shi saboda haka wancan inkarin na banza ne ko masifar za ta koma a kansu sai Allah ta'ala ce innal ladina kafaru أن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقاً إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا وبنجي تعالى إن الذين كفروا تبلز وإن سكا كافر سوى الله تعالى وصدوا عن سبيل الله سبحانه أبي تفرك الله قد ضلوا بلالا بعيدا وأن سنبت بتاني نيتا saboda sun haɗa ƙasa da ɓatarwa su ba su bi farkin Allah ba kuma ba su bar wasu suka bi ta farkin Allah ba shi yasa Allah ta lace sun ɓata ɓata mai nisa wannan shine mafi kololuwan ɓata kenan ko dai zamana baka san ma shiriyan bane kana yin wani abu daban na kafurci kana kana daukan cewa shine addini sai kana kiran mutane kuma zuwa ga wannan abu kuma shirka ne ko sabon Allah ne duk mutumin da ya ɓata kuma yake ɓatarwa ai wanda fi shi nisa daga shirya domin shi gani yake kaman tausayin kama yake ji kai ma ka zo ka shiga wannan wajen idan akan jahilci yake wannan abu kaman nasara jahilai ne suna tafiya akan ƙasa jahilci ne ya ɓadda su ko kuma ya zama son zuciya ne ya san cewa ba gaskiya bane abun da yake a kansa ga inda shiryan take amma kuma sai zo yana fadda mutane kuma shi bai fi shiryan ba kuma ya hana abi shiryan yace ku zo nan ga inda alherin yake ku zo wannan shine sha'anin yahudu kenan domin sun fita ala ilmin akan ilimi shi yasa ubangiji ta ala ya fushi da su duk mutumin da yake bin son zuciyarsu kuma yake kiran wasu su bi son zuciyarsu kai babu wanda katarsa ta yi nisa kuma yanzu idan da za da ta yi nisa irinsa da za ka nemi ka shiryar da shi kuma da take an ka je ya same ka mutumin da yake kan bata amma bai ce mutane su zo su yi batan ba wani yana da sauƙi ka ce ga inda shiriyan take kila neman ta yake bai samu wanda zai tsora shi a kanta ba ne nan sai ya karba amma mutumin da yake kan bata kuma yake ganin akan daidai yake har yake kiran wani ma ya zo ya zo ya yi wannan batan ita ne addini to wannan kafin ka iya shiryar da shi akwai tashin hankali shi yasa mutumin da bai dulmu ya cikin shirka da bidiyoyi ba wallahi ya karbi wa'azin yana da sauki in ka ja aya zai yadda ka ja hadisi manzo sama ka fassara zai yadda amma mutum da ya dulmu ya cikin shirka da bidi'a har yana kiran mutane a zo a yi wannan abun yana cewa wannan abun shine addini to wannan inda za ka ja masa duk ayoyin alkur'ani ba zai yadda da kai haka nan ka ja masa hadisi ba zai yadda ba sai yan kadan wanda Allah ya wa rahama yau da gobe nan ma ana yi da yau da gobe shakka na shigansa shakka na shigansa har kar ya gane inda gaskiya take saboda kaga kenan duk wanda za a yi wa wa'azi kala uku ne akwai khaliyu zihin akwai mutaraddid akwai munkir kamar yadda malayan balaga suka kasa wanda kake magana da su kashi uku khaliyu zihin da ba komai a kwakwalwan jahili ne kawai shi ne yake nema kana bashi kawai zai karba wannan ya fi sauƙin al'amari wallahi wani ko baka ja aya da hadisi bayan kamar qur'ani kenan zai gane inda shari'an take sai ka rantse ba to akwai kuma mutaraddid wanda yake kai kawo shi ya kasa gane wanne ne daidai Wa'incan ne daidai ko nan? yana tsakanin bid'a da sunna yana tsakanin shirka da tauhidi to amma da yanke hukunci ba to wannan yana buƙatan wa'azi kuma ka ƙarfafa masa abin nan maganar ka da hujjoji kafin ya karba ka ka masa hujja ka ka masa nan ka masa wannan kwatan misalin a haka har ya gane domin haka kawai ka masa bayani a ai sai ka cire masa shakkan da ke zuciyarsa sannan ka tsora shi akan yakini to akwai wannan duk masu sauki ne su wannan hujja yake nema amma akwai munki da inkari da kaka ma zai ce kai kai ba haka bane wannan kafai na bukatan shiri sai ka samo dalilai masu karfi sai kana da fasahar magana kuma sai ka gano me dalilan su ke dogara da su ya imani da wancan barnan kuma sai ka gano ta ya za ka rusa masa wancan barnan ya za ka ka rusa ta so da idan ka gaya masa gaskiyan bai isa ba har sai ka rusa barnan da yake akan ta tukuna ne ne dalilin ka shi ne kaza ta wannan ba hujja bane wannan kaza kaza kaza ne in ka rusa masa dalilansa sai ka kawo masa dalilai kuma na shiriya da na gaskiya kafin ya iya kafa kaga wannan yana da wahalan shigar. wani kuma wallahi ko ya gane zai yadda ba ko ya gane son zuciya ne sai ga ya kaskanta musamman ya riga ya kira mutane zuwa ga batan ya tara jama'a kan batan zai ce to jama'a duk abin da ne shekarun da ne ina muku wa'azin nan ne ku bar wannan ku dawo kan shiriya zai iya yi ne kaɗan ne in ma zai ni ma taɓa gani ba don taɓa gani ba mutum da tsufa a cikin bata yana kiran mutane zuwa ga bata rana ɗaya zai tara jama'a ya ce to jama'a wala duk abin da na gaya muku nan bata ne ku dawo kan shirya e za a iya samun wanda yana kan batan yau da gobe shiru sai ya shiru sai ta fama da shiryan da ya samu <laughs> amma ya ya faɗa ya tara sai ya tara ai tsoro ma zai ji ya sake tara zai ya ce duk bata ne wannan sai dai da ɗaya waya ɗaya haka wannan wani ya muka ga ka canja ne ai wallahi ni fa na gane wannan abu ina wannan ba daidai bane bata ne ga inda shiryan take wannan ma ya ce kaza wani sai ya yadda wani kuma fi zai yadda ba haka za a tafi to shi yasa duk wanda yake kiran mutane akan bata to yafi kowa bata yasa ubangiji ta ya ce waɗanda suka suka bata suke batar da al'umma wayannan sun bata bata mai niza ina duya ka iya dawo da su sai dai wanda Allah ta'ala yi wa rahama sai ubangiji ala kuma yace innal ladhina kafaru tabbas waɗanda suka kafurta wa zalamu suka zalunci kawunan su wato suka kafurta kuma suke sabawa ubangiji subhanahu wataala kuma suka zauna akan kafurcin ko akan batan Allah subhanahu wataala ce lam yakunillahu liyaghfira lahum Allah bai zai gafarta musu ba wala liyahdiyahum tariqa kuma ba zai shiryar da su hanyar aljanna ba wato wa'annan ana maganan wanda suka mutu akan kafurci innal ladhina kafaru tabba wanda suka kafurta wa zalamu suka dawwama akan kafurcin har suka mutu suna kafurcin wa'annan lam yakun illahu liyaghfira lahum Allah bai gafarta musu kuma wala li yahdihum tariqa ba zai shiryar da su hanyar aljanna ba ai wanda mutu akan kafurci shikenan dan wuta ne kuma zai dawama a cikin wutar jahannama Allah baya gafarta mutum yayin shirka innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alaihi janna wa ma'awahu an-nar wa ma lizalimin min ansar duk wanda yawa Allah shi ka Allah ya haramta masa aljanna makomarsa wutar jahannama ne inna Allah la yaghfiru an yushraka bi Allah ba gafara idan an masa shirka sai dai abin da bai kai shirka ba to duk wanda ya mutu yana kafirci kuma bai tuba ba to Allah ta'ala bai zai gafarta masa ba kuma bai zai shiryar da shi hanyar aljanna ko ganin ta bai zai yi ba sai dai tafi wutar jahannama to kaga wannan ya nuna babu abun da ya hadari kaman ka mutu akan shirka duk yanda aka yi kuma ba wani mali da zai iya maka addu'a a gafarta maka ko duk duniyan nan za a addu'a Allah bai zai gafarta maka ba shikenan ka tafi kai ka an yi asaran an yi asaran ka kawai wannan ko shine zai nuna maka muhimmancin mutuwa da imani in dai ka mutu da imani to abun mai sauki ne ko da kana da munanan ayyuka ko ka shiga wutan karshen ta zaka je ka shiga aljanna kama fatan mu wutar jahannama Allah ya kiyaye mu da kiyayewansa amma dai gara irin wannan akan wanda zai je ya dawwama a wutar jahannama har abadan abada ba da zai fita manzon Allah sa suma yace man kana fi qalbihi mithqalu zarrati min imanin dakhala aljanna duk wanda a zuciyarsa akwai kwayan zarra na imani zai shiga aljanna idan in ba imanin kwata kwata kwa ba za ka shiga aljanna amma komin kankantan sa aje a dawo dai za ka shiga aljanna kaga wannan ni'ima ce ta me abun nan ta musulunci sai Allah ta'ala ce illa tariqa jahannama ba za a nuna masa wata hanya ba ta tafiya aljanna sai dai a nuna masa hanyar tafiya wutar jahannama kawai fi ha abadan kuma zai dawoma a ciki har abadan abada wa kana zalika ala Allah yasira wannan mai sauki ne a wajen Allah wannan abu zai wa Allah girma ba zai jefa shi a wutar jahannama kuma ya je ya dawoma a cikin ta saboda haka dukkan wanda ya mutu akan kafirci ya sani cewa sa wutar jahannama ne kuma zai dawoma a cikin wutar jahannama din saboda Allah ta'ala bai zai gafarta masa ba kuma saboda babu mai shiga aljanna sai musulmi la yadkhulul jannata illa nafsun muslima mutum musulmi ko shine mai shiga aljanna duk wanda ya mutu akan kafirci ba zai shiga bai shiga aljanna ba. amma idan mutum ya tuba anan to ubangiji ta Allah ta yi to bansa ko da shirka yake wa kullil ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf ga kafirai in dai suka daina kafircin su da shirkan su annan suka tuba to za a gafarta musu duk abin da suka yi a baya shikenan ya wuce kawai al-islamu hadu ma kana qablahu musulunci yana rusa duk abin da aka yi kafin sa saboda haka sai zamana ya samu wato ainihin rahama ta ubangiji subhanahu wataala ya ci gaba da addinin sa in ya mutu akan imanin sa kuma zai shiga aljanna amma in ko mutu ya sakaci har ya mutu akan kafurci ko da yana sallah in yana shirka ko yana azumi in yana shirka ya mutu to kuma babu shi ba shiga aljanna sun yi hannu riga da aljanna Allah ya san innal ladina innal ladina kafaru haqiqa wanda suka kafurta wa saddu an sabilillah suka hana mutane ke ba shi bane innal ladhina kafaru haqiqa wanda suka kafurta wa zalamu suka dawwama akan kafurcin su lam yakunillahu liyaghfira lahum Allah ta'ala bai zai gafarta musu ba in dai sun mutu kan ainihin kafircinsu wala li yahdiyahum tariqa kuma bai zai shiryar da su ta farkin aljanna ba ba za a nuna musu hanyar aljanna su je su shiga ba illa tariqa jahannama sai dai a nuna musu hanyar wutar jahannama khalidina fiha abada kuma za su dawama a ciki har abada wannan shine tafsirin wannan aya amma wani shehi dan na yace innal ladina kafaru wanda suka kafurta suka yi zalunci lam yakun Allah li lahum Allah ba zai gafarta musu ba wala li hadiyahum tariqa ba zai shirye da su tariqa ba wato an dare ana rena mutane hankali malam eh wai ba zai ce da saboda haka in kai baka dariqa kawai kai ba ba shirye kafuri ne kai kenan eh Allah ma ba zai shirye da kai tariqa ba duk wanda ya kafurta Allah ba zai shirye da shi tariqa ba shikenan wa kuma dariqan nan ba ta wuce shekara ɗari biyu da wani abu da aka kirkiro ta ba an faɗi shehi da ya kirkiro ta shekara ɗari biyu da wani abu da rasuwarsa ƙur'ani kuma fa shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da wani abu gaishe kuma za a yi magana za a yi magana ɗari a nan sannan abubakar da umar da usmanu da ali wace ɗariƙan suka yi to su ɗin ma kafurai ne kenan ko duk sauran sabbin kafurai ne da sauran bayin allah na ɗari. to kaga kaga akwai son zuciya a cikin nan duk inda aka samu ma wani sabil sai a ce dariq ake nufi dariqa ake nufi kuma har mutum ma ya rufe idon sai fasara wa Allah yastaqamu ala tariqati la asqainahum ma an qadar wai da za su daidaita akan dariqa da za mu shayar da su ruwa mai yawa dariqa to shi aka yi dariqa musulunci ya zo da shekara dubu ɗaya da ɗari biyu da wani abu kafin aka haifi ɗariƙan ma tukunna aka haife ta wanda wanda wanda wanda ya kirkire ta ya kirkire ta to kaga kenan duk wanda suka musulunci kafin zuwan ta su ba addini suka yi ba kenan su da kansu sun ce an kirkire ta ne a lokaci kaza lokacin wani shai so kaga mutum yana fassara alkur'ani da son zuciyarsa yana yi wa Allah ƙarya yana yi wa Allah ƙarya nan ana nufin hanyar aljanna wanda ya kafurta Allah zai shiyar da shi hanyar aljanna wancan kuma wa Allah wistaqamu ala tariqati da za su daidaita akan tafarkin musulunci akan addinin musulunci da mun shahada da su ruwa mai yawa sai kuma aka zo aka ce kan tariqa yaushe aka yaushe aka samu kalman saboda haka duk wanda yake fassara qur'ani da son zuciyarsa yana yi wa Allah ta'ala ƙarya yawmal qiyamati tara allazina kadhabu ala allahi wujuhum muswadda alaysa fi jahannama maswa lil mutakabbirin duk wanda yake wa Allah kariya zai tashi ranar kiyama fiskan sa baka motar wutar jahannama ita ce makoma sa domin akwai girman kai to wannan fa shekaru fa ana fara mutane irin wayannan ayoyin da wannan kuma ana sauraron kaga wannan akwai wautar da hankali a cikin malam an dauke ka baka san me kake ba baka san me kake ba baka san me kake ba kuma a zo a yi ta maka bayanai ne kawai kuma sai su zo su kama kwakwalwanka ya kamata mutane su zama ala basiratin wallahi in ba alu sunna ba ba wanda zai iya koya maka takitin addini irin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda zai iya koya maka dan bidiya bai isa ba dan shi kokarin tare jama'a yake su masa hidima su zo su masa hidima ne yake su a dauke shi wani ne a zo ana masa hidima ana kawo masa taimako shine bukatansa amma da suna yin maka wa'azi shi ba sai ka zo wurin sa ba Allah ka je kai ta ibadanka ka gyara imaninka da addininka ya gayyatar ka ma ka dauki wa'azin kuma ba sai ya san ba sai ya san waye da waye ya karbi wa'azin sai aiki da shi ba amma bidiya sai ka zo ka karba an baka ibadan da za ka yi ma sai an baka waye ne shehin ka a wannan ibadan da kake yi so da abubuwa ne aka kirkiro su ma anzalallahu biha min sufa ba su da hujja wajen Allah to abun bakin cikin kuma a zo ana fassara alƙur'ani da son zuciya ƙiri-ƙiri kowa ya sani wannan ba haka ba ne a dinga murɗa ayon alƙur'ani ana ana ana ana fafara su wannan shine sha'anin yan bidiya shi yasa ilimi ba wajen kowa ake ɗaukar sa ba ibn sirin ya ce inna hadha al-ilma dinun amma fanzuru amman ta'khuduna dinakum wannan ilimin addini ne ku duba wa ya kamata ku karbi addinin ku a wajen wanda yake son ya ɓadda mutane ne ko wanda yake ya samu wani abun duniya ta hanyar karantar da addini ko ya samu alfurma ko a kai shi matsayin da bai kai ba a kai shi matsayin da Allah bai kai shi ba yana da wata maslaha a duniya wanda zai iya bar da kai amma don Allah yake karantar da kai don ka gyara imaninka to wannan shine wanda zaka fi addinin ka aurin sa imam malik yace inna hadha al-ilma huwa damuka wa lahmuka wa anhu tus'alu yawm al-qiyamati fanzur amman ta'khuzuhu wannan ilimi shine jininka da tsokanka kuma za a tambaye ka dangane da shi ranar alkiyama kai nazari ka duba tsaftukun ka ga wajen waye kamata ka karbi ilimin ba wajen kowa da kowa ba wallahi wani kadda kai zai manzo Allah ce karshen duniya za a yi du'atun ala abuwa abwabi jahannama man ajabahum ilaiha qazafuhu fiha masu kiran mutane akan gabar wutar jahannama kana amsa da su tura ka wutar jahannama suna nan kuma sun bayyana sun bayyana sai mu mai da hankali mu ga wajen wa za mu karɓi ilimin mu kar mu je mu bata amma canja ayoyin alkur'ani ai ta fassara su da su zuciya wannan duk haka yana karya wa Allah subhanahu wataala idan ka rudu da shi kuma zai badda kai ya kai kai baroka ya Allah ta'ala ta ya ayyuhan nasu يا أيها الناس قد جاءكم الرسول rabbikum fa Aminu فآمنوا خيرا wa وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله عليما حكيما Ubangiji ta laice ya ayyukan nasu ya ku mutane, hajja a kuma rasulu bihaq. Tabbas manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya zo muku da gaskiya min rabbi kun da wajen Ubangijinku. ya zo muku a matsayin annabi kuma ya zo muku da addini na gaskiya fa aminu ku yi imani khairan lakum shine zai zama alkhairi a gare ku ku yi imani da manzal kuma ku yi aiki da abun da ya zo da shi na shirya wannan shi ya fi muku alkhairi in ko ba haka ba to za ku faɗa cikin shari wa in takfuru idan kuka kafurta fa inna lillahi ma fi samawati wal ard tabbas abun da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasai duka mallakan ubangiji ne subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ne yake mallake da su to tunda ko Allah ne yake mallaki da dukkan halittar kamar da kasai a sai maka bauta masa kuma ba zai cutu ba abin da zai dame shi wa kana Allahu aliman hakima Allah mai ilimi ne cikin wato ya san halayen bayinsa sannan mai hikima ne cikin abin da yake shirya musu wato anan ubangiji ta'ala yana gaya mana in kai imani zaka amfani kanka ne Kin ko ka kafurcewa Allah ka kafurcewa abinda manzala sama ya zo da shi to baka sani ba za ka cutar da Allah ba shi ubangiji ta'ala dukkanin dukkanin halittar nan bayansa ne shi yake mallake da su yake sarrafa su yadda zai iya gaba me kafirci ma Allah ta'ala ya zama bai zai ba son kura shi ko ina so ko ba amma sai kale ka tunda ka zaba wa kanka saboda haka kamar yadda Allah ta zaki ba in takfuru antum wa man fil ardi jami'an idan da za ku yi kafurci da ku da wanda suke wato bayan ƙasa gaba ɗaya fa inna allaha hamid Allah ta'ala mawadaci ne kuma abun yabo ne wato baya bukatan ibadan ku ibadan ka zai karawa Allah komai a mulkin sa kuma rashin ibadan ka zai rage Allah subhanahu wataala da komai ba wato sarkin duniya sarakunan duniya ko shugabanni na duniya su ne wanda in sun samu wasu suka musu tawaye sai rage musu karfin mulki idan kowa yana musu za a sai kara musu karfin mulki to Allah ba haka bane baka isa ka rage masa karfin mulkinsa ba don kana ta don ka ka masa tawaye ba za ka ƙara masa mulkin ka ba don kana masa ibada to kafin ka zo duniyan bai da mulkin ne mulkin sa cikakke ne a cikin abunan nan sai ubangiji ta lata ya alal kitabi Ya ahlal kitabi la الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة إنتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا وبهدي تعالى يا أهل الكتاب يا أهل الكتاب كسون يهود ونصارى لا تغلوا في دينكم kar ku wuce gona da iri a cikin addininku kar ku yi guluwi ku je ku ce annabi isa ɗan allah ne ko allah ne ko Maryam allah ce kada ku yi haka wala taqulu ala allahi illa alhaq kar ku danganta wata magana ku ji kar ku kirki wata magana ku danganta wa ubangiji Ala ita sai ku faɗi gaskiya kawai abinda Allah ya faɗa shi za ku faɗa amma kar ku kirkiri ya ku ce Allah ya ce kuma bai ce ba innamal masihu isa ibn maryam shi almasihu annabi isa isa ibn maryam annabi isa dan maryam rasulullahi manzon Allah ne wa kalimatuhu kuma kalmarsa ne alqaha da ya jefa ta kalmarsa ta kun ya jefa ila maryama zuwa ga maryam da yace annabi isa kun kasance annabi isa sai annabi isa kasance sannan wa ruhun minhu kuma rai ne daga cikin rayukan da Allah ya halitta saboda haka Allah ya halitta ransa bayan ya ce kasance sai kasance fa aminu billahi ku yi imani da Allah wa rusulihi da dukkan manzannin Allah karku imani da wasu ku kafurce wasu wala taqulu thalatha kada ku ce allolin nan guda uku ne Allah Allah Maryam Allah Isa Allah kada ku faɗi haka wannan kafirci ne in taho ku hannu daga faɗin hakan din khairan lakum shi zai kasance alkhairi a gare ku domin kafirci ne faɗin hakan ne innamallahu ilahun wahidun tabbas ubangiji ta'ala shi kaɗai ne abin bauta subhanahu sarki ya tabbatar masa shi kadai cancanci a bauta masa sarki ya tabbatar masa daga dukkan wani abun da za a fifanta shi na kishiya ko wani na kasa Allah kamili ne subhanahu sarki ya tabbatan masa an ya lahu wadat, ya zama yana da ɗa, Allah bai da ɗa, lam yalid wadam yulan, bai haifa ba ba haife shi ba lahu ma fi samawati wa ma fil ard ai duk halittan samai da kace gaba ɗaya na ne su ma sauran mutanen bayin sa ne gaba ɗaya halittan sa ne shi yake sarrafa su yadda yake so to me zai buƙaci da ba maganan da wa kafa billahi wakila Allah ya isa zama mai tsaron bayin sa mai kiyaye su dukkanin sa bayin dukkanin su bayin sa ne anan ubangiji ta'ala yana kiran alul kitabi yake kasu guluwi a addinin su mun sani sun yi guluwi sun wuce gona da iri yahudu suka ce uzairu dan Allah ne nasara suka ce annabi isa dan Allah ne kaga wannan kulubi. sannan a ƙarshe yahudabun nan nasara suka ce annabi isa Allah ne ma ko wanda suka ce Allah ne mamansa ma maryam Allah ce sannan ana tafiya ana tafiya suka zo suka riƙi malamansu da waliyansu a matsayin alloli su ɗin ma suka ce alloli ne kaga wannan wuce gona da iri ne a addini barin tauhidi ne a cikin suratul tauba ubangiji ta ce ittakazu ahbarahum ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون الله تعالى تسرك wato malamansu da waliyansu su ne masu ibadansu kenan a matsayin abubuwan bauta ba Allah ba sai abinda suka ce musu su za su halatta musu haram su yadda su haramta musu halal su yadda cewa to da haka sun zama su allolinsu sun riƙe annabi isa a matsayin Allah abun bauta kuma Allah ta'ala ce ba umarci su face su bauta Allah ta'ala shi kaɗai babu an bauta da gaskiya sai Allah kuma a tsarkiya tabbatar ma ubangiji daga shirkan da suke masa kaga ana tafiya tafiya tun annabawan suna ce musu alloli har suka dawo kuma malaminsu da waliyansu ma alloli ne to wannan shine guluwi a cikin addinin musulunci ka ɗauki haƙƙin Allah ka ba wani ko ka je ka zagi Allah idan ka ce annabi Isa abun bauta ne ka ce Maryam Allah ce zuri Allah ne ko ka kira wani daban ko wani shehin ka ce Allah ne ka zagi Allah subhanahu wataala haka ne idan ka ce Allah yana da ɗa nan ma ka zage shi to shi yasa ba a yadda kai kamanceceniya da Yahudu ba ba ya kai kamanceceniya da nasara ba domin za ka durmiya cikin bidiyoyi duk irin wayannan abubuwan da yahudu da nasara suka akwai su a cikin musulmi masu yin su? wanda suka riki wasu su ne abin bautan su gaba daya isa Allah ta'ala yake ba mu wannan kitin yake gaya mana yake di cewa kar a je a wuce gona da iri wala tazuq ila millatin nasara aw ma ila ta'wa hululin sara ka karkata addinin ka zama irin addinin nasara ka je ka wuce gona da iri ka dauki annabawan Allah a matsayin alloli ba manzannin Allah ba ka rike wasu mutane malamenka ko shehunenka ko waliyanka a matsayin abubuwan bauta ba Allah ba kamar yadda Yahudu da Nasara suka yi Allah ta ya kada kada kai haka ka tsaya akan tauhidi ka tsaya akan bin Allah shi kadai shine ake bautawa sannan kada kai akida din ta hululi irin ta Nasara wannan yanzu akwai ta cikin musulmi da hululi suka kara ma da ittihadi su su nasara suka ce akwai hululi shine Allah yana iya sauka a jikin mutum sai zama Allah yanzu ba Allah bane wuce an jima kadan kuma sai to ya zama Allah can an jima kuma Allah ya fita daga jikinsa yanzu ba Allah bane wannan aqida ce ta kafurci shine hululi sai yan bidiya suka zo suka dauki wannan suka yadda shi har suka yi rubutu a kan irin su ibn arabi fususul hikam al-futuhat al-makkiyah yan bidiyan mu suka zo suka kwasa sai suka yadda mutum yana iya zama Allah akwai wuri da za a baka ka shigar da kai daki in kai kai shikenan wai kai tarbiya sunansa tarbiya shikenan sai kai halara shikenan sai ka zama Allah to sai suka zo suka kara kuma komi ma ya zama Allah akwai matsayin da zaka kai kowane abu ma kana ganin sa Allah ne ba kai ba kawai hatta kafure ma kawai Allah alloli ne akuya ta zama Allah saniya abun nan kare da alhanzil duk su zama Allah kuma da ibn arabi yake cewa wa mal khalbu wal khinziru illa ilahuna wa mallahu illa rahibun fil kana'is yace da kare da hanzir duk Allah ne su ma wanda yake rawa a coci yake ihu yana rawa shi ma Allah ne kowa ya zama Allah yana nan a rubuci ana karantawa kuma sun yi imani da shi sai dai kawai ba lallai a fito a fili a faɗa ba saboda abun akwai tashi hankali a cikinsa amma ina zaka shiga ciki ka shiga ciki sun gaya maka wannan za ce matsayin da kai kai ma za ka rungumi wannan aƙidan ka kai ba bane tukunna akwai lokacin da za ka kai kuma ka yadda da hakan mu ce sa duk aƙidan da kaga ana ɓoye ɓoye Allah ya ba gaskiya a cikinta? ta ibn Umar bin Abdul Aziz yace idza ra'aita qauman yatanajawna fi amri dinihim tuna al'ammati fa'lam fa'lam annahum ala ta'sisi balala idan kaga mutane suna dan ɓoye ɓoye suna dan tattauna al'amarin addinin su ba sa son sauran jama'a su ji yace wallahi suna assasa bata ne akan bata suke to yanzu ahli sunna ko taqidan su da suke koyewa ne qur'ani ne da hadisi tallatawa ma ake amma wallahi dan bid'a ya zurfi ya sai bayyana aqidan sa a wani wuri ba sai dai a wurin yan bid'a yan uwansa a wurin yan bid'a yan uwansa so za su ce na'am na'am sai su yadda wanda ya wawushewa hankali ya dauke su wawaye amma mai hankali musulmi mai hankali ya zo ya bayyana irin wannan abu ba zai kwashe lafiya ba ba zai kwashe lafiya ba to wannan duka daga yahudu da nasara aka samu irin waɗannan abubuwan gaba ɗaya manzon Allah ta sama ce la tsuruni kama atarat nasara almasih ibn maryam fa ma ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluhu kada ku wuce gona da iri wajen yabo na. kamar yadda nasara suka wuce gona da iri wajen yabon annabi isa suka ce masa dan Allah ko Allah kike ku sani ni bawan Allah ne ku ce min kawai abdullahi wa rasulu ni bawan Allah ne manzon Allah ne za ku dube ni to da ka je ka fada wancan duk wanda ya dauki su a matsayin Allah ya kafurta ko ce dan Allah ne ya kafurta Kuka ka dauki annabi Isa Allah ne ko dan Allah ka kafurta hadisi a cikin musnad na Imam Ahmad manzo ya ce ya ayyuhan nasu alaikum biqaulikum wala yastahwiyannakum wala yastahwiyannakum ash-shaytanu أنا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل ita ya ko mutane ku faɗi magana wacce aka sani ni bawan Allah ne manzon Allah ne ni ne Muhammadu dan Abdullahi ce bawan Allah manzon Allah wallahi bana son ku kai ni sama da matsayina kai da Allah ta'ala ya bani don ka ce masa dan Allah ko Allah ko ka ka kai shi sama da matsayin da Allah ya bashi kuma manzo sun wanda zai yadda da kai zai taba yadda da haka ba kuma kirin ƙarya ne a danganta ubangiji ta'ala a ce wai yana da abokin tarayya ko kuma yana da ka Allah ta'ala bai zai yadda da wannan ba shi ta ce wala taqulu ala allahi illa alhaqqa kar ku faɗi komi dangane da ubangiji ta'ala sai gaskiya kar ku ce yana da ɗa annabi isa ba dan Allah bane Allah bai da ɗa lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan shi kaɗai ne bai haifa ba ba haife shi ba kuma wato babu wani kini wani mutum wani abu irinsa a ce ga wani kishiyan Allah shi ma a bauta masa kamar da ake bauta Allah ba da kishiya za ka ubangiji ta ala bai haifa ba ba haife shi ba ba yi da baba ba yi da da وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى الممده bai haifa ba ba haife shi ba ba yi da kama da shi jalla jalaluhu so sannan kuma bai da mata akwai masu cewa yana da mata Mm, wai wai maryam wai matar Allah ne annabi isa dan Allah ne kaga allolin uku kenan wannan kafurci ne kafurci ne ubangiji ta lace san ba ka bani. a cikin suratul an'am Allah ta lace badi'us samawati wal ardi anna yakunu lahu waladun wa lam takul lahu sahiba Allah she kirkire san mai da kasai dai sai Allah ya ce yana da da bai da mata kuma a ce yana da da bai da mata bai da da wa khalaqa kulli shay'in wa huwa bi kulli shay'in alim shi halitti komai yana sane da kowane irin abu a ce Allah ta'ala yana da ɗa wannan babban al'amma zagin Allah ne zagin Allah ne ya sa ubangi ta'ala cikin suratul maryam yake takadu samawatu yatafattarna wa tanshaqqu al-ardu takadu samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa tasirru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada وما ينبغي للرحمن أن يكون An ولد أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض illa آتي الرحمن Abda. ubangiji subhanahu wata'ala yace sama ta kusa ta kicce ta tsage ta rushe saboda an ce Allah yana da ɗa kaga babban al'amari ne abun har girgiza sama yake yi don an ce Allah yana da ɗa ƙasa ta kusa ta tsage ta burma da mutane saboda an ce Allah ta'ala yana da ɗa an ji aulin rahmani walada Saboda ka bi kamata ba ai ai bukata ne ko in ba ka da shi sai ka zama abun tausayi saboda kana bukatun ya taimake ka Allah ba bukatun komai wurin kowa sanin al'umman nan bayin sa ne gaba ɗaya kowa bawan sa ne to me zai bukata wajen ka ba abin da zai bukata wurin ka saboda haka kowa bawan Allah ne Allah ta'ala bai da ta amma nasara suka ta yi, ai Allah subhanahu wataala yana da ta to shine Allah ta'ala yake rusa wannan akida kuma sai ya ce innamal masihu isa ibn maryama rasulullah almasihu ɗan maryam manzon Allah ne an ambace shi almasihu ma'ana ismil fa'il ne almasihu wato mai shafa saboda mai li'annahu yamsahu almariba fa yabra'u bi iznillah ina shafan mara lafiya sai warke da izinin Allah sai suka sa masa almasihu da abinsa ne mai shafan mara lafiya ko makawo ko kuturu sai warke amma jiddan shi ma ana ce masa almasihu to sai dai shi kuma ma'anansa ismul maf'ul ne almamsuhu almamsuhu aini jumna wanda aka shafe masa idon sa na dama shi kuma ake nufi saboda haka muna da almasihu guda biyu akwai masihu alkhairi akwai masihu sharri akwai almasihu na alkhairi wanda ya shafe ka zaka warke shine annabi Isa akwai kuma wato masihi na sharri wanda shi kuma an shafe masa idon sa na dama kuma banda mutane yake shine dujjal wanda zai bayyana a ƙarshen zamani sai Allah ta'ala ya ce shi Allah ya halitta shi da kalmar ne shi rasulullahi ne manzon Allah ne annabi Isa sannan wa kalimatuhu kalmarsa ne ta kun ya halitte shi da kalmansa ne ta kun alqaha da ya jefa ta ilamirin zuwa ga Maryam da ya ce annabi Isa kun kun kasance a cikin Maryam amma ya fa Maryam kawai sai ya kasance ba tare da namiji ya sadu da ita ba sannan wa ruhun minhu kuma rai ne daga cikin rayukan da Allah ya halitta an an ce masa kalmar Allah kuma ruhin Allah don a daraja shi ne amma kowa ai da kalman kun aka halitta shi inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun kasance sai ka kasance kuma kai ma rai ne ka rai ne daga cikin rayukan da Allah ya halitta amma idan aka ce baitullahi ɗakin Allah daga masallaci kenan an karrama ɗakin ne ina da bambanci da ɗakin ka wanda kake wanda kake kwana aka ce naqatullahi hadhihi naqatullah wannan taguwar Allah ne sauran tagoyin ma halittan Allah ne amma don a daraja ta a girmama ta aka ce taguwan annabi sallallahu taguwan Allah ne baka shi ma annabi isa kalmar Allah ne ruhi ne na Allah sai kowa ma haka ne amma saboda a karrama shi a daraja shi sai aka ce masa kalmar Allah Allah ya halitta shi da kalman kun sannan kuma ya halicci ransa ya sa masa a jikinsa to kaga me yasa aka faɗi hakan kuma saboda shi namiji bai sadu da mahaifiyarsa ba kai cikinsa ubangiji ta lati inna ma masdu isa inda Allah ka adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun inna masala isa inda Allah ka masali adam misalin annabi isa wajen Allah ta'ala kamar misalin annabi adam ya halitta shi da turbaya sannan sai ce masa kasance ke kasance kasance kawai kun haka annabi adam aka yi turbaya aka hada kasa aka kuwa ba sai aka ce kasance adamu sai zama adamu to haka annabi isa ma kasance kawai sai kasance a cikin cikin mahaifiyarsa saboda haka wannan daraja ne ga annabi isa alaihi salatu wassalam mena annabi isa ba Allah bane kuma ba dan Allah bane sai yace fa aminu billahi wa rasulihi wa la taqulu thalatha ku imani da Allah da manzannin sa kar ku ce uku ne kar ku ce Allah Allah isa Allah maryam ma maryam ma Allah idan kun yi haka to kun kafurta ubangiji ta'ala cikin suratul ma'ida yace laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha wanda suka ce Allah shine na uku a alloli sun kafurta Allah Allah annabi Isa Allah Maryam Allah kaga allolin guda uku Allah na ukun su duk wanda ya faɗi haka ya kafurta kuma in ya shiga wutar jahannama bai zai fita ba yasa ubangiji ta lace in tahu ku hanu daga faɗan hakan din wannan shi fi muku alkhairi domin kafurci ne ku barin taslisi shine ukun ta Allah Allah ɗaya ne ba guda uku bane innama Allahu ilahun wahid ubangiji ta ala shi kaɗai ne babu wani Allah in ba shi ba farki ya tabbatar masa kuma ba yi da Allah ta'ala bai rikida ba kuma kace Allah yana da ta wannan babban al'amari ne ba karamin sabo bane zagi ne zagin Allah ne subhanahu wa ta'ala kace yana da tawaya bai kammala ba sai ya samu da sai ya samu da zai zama kamili sannan Allah ta'ala ya isa zama mai kare bayinsa dukkanin halittar nan nasa ne kuma shine mai kare su mai kula da su ubangiji ta ce lan yastankifal almasihu لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأم وبنجلس على أتي لن يستنكف المسيح annabi isa bai yi kyaman an ya kuna abdallillah ya zama bawan Allah ba kyaman haka ba ya so ma haka ne walal mala'ikatul muqarrabun haka mala'iku makusantan Allah su ma basu yi kyaman su zama wato bayin Allah ba man yastanki an ibadati duk wanda ya kyaman bautan ubangiji ta'ala yaji shi ba son bauta Allah ko ba son a ce masa bawan Allah wa yastakbir yayi girman kai bai wa Allah da'a ba ya shiruhum ilaihi jami'a Allah ta'ala ce zai tada su ranar alkiyama zuwa gare shi gaba ɗayan su kuma ya musu hisabi ya musu mummunan sakamakon ranar alkiyama saboda ba su bautawa Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai to wannan raji ne ga nasara da suke cewa annabi Isa Allah ne ko dan Allah shi ka annabi Isa ya ce baya son ya zama bawan Allah ne ai bai kyaman haka ba haji ne ga mushrikan larabawa da suke cewa mala'iku ƴaƴan Allah ne suke bauta musu shi mala'ikun sun ce su ba sa son su zama bayin Allah ne da annabi Isa da mala'iku duk sun yi su zama bayin Allah kuma alfahari ma suke da hakan kuma lokacin da Maryam ta zo da annabi Isa alayhi salatu wassalam bayan ta haife shi ta zo da shi gaban Yahudu ta ji tsoron ta zo da shi don za a ce ta yi cikin shege tunda ba a saba ba a al'ada sai Allah ta'ala ya ce to idan kika shiga wajen mutane ki ce kin yi bakanci magana kar ki ce kowa komai ko kala karkice sai ta zo wa mutanen su tana tafi da shi suna ganin ta suka ce kai wannan kin zo da kirkirin karya ana kin yi karya kin yi cikin shi wato ta yi zina annabi isa dan zina ne suka ce ya yar uwan harun tana da wani dan uwa wanda suka hada baba mutumin kirki sai suka danganta ta da shi ya kai ya ki yar uwan harun ma kana abokin ra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiya ba san ki mutumin kirki ba san shi da lalata ba mahaifiyarki ba karuwa ba ki ba san ta da zina ba sai za ki zo ki zo mana da ki zo da yaro ba tare da miji ba to wannan kam ba dan mu'jiza ce Allah ya bayyanar ba na kila kashin gaskiya a ciki to amma sai Allah ya bayyanar da mu'jizansa wanda zai wanke Maryam ya kamata su yi imani su da amma ba su yi ba shikenan maryam sai ta nuna shi ta ce ku tambaye shi jinjirin da ya tambaye shi fa asharat ilai qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya suka ce ya za mu yi magana da wanda yake cikin tsumman goyo yana yaro ya zai magana yaro na magana ne al'adanci jinjiri ba magana kuma fa da dumi dumin sa jinjirin shikenan jinjiri sai ba magana qala inni abdullahi atani alkitaba waj'alani nabiyyan وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا السلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم shike na yace to ni bawan Allah ne bari muku bayani jinjiri yana magana ni bawan Allah ne kuma Allah ta'ala ya bani littafi injila kuma ya sanya ni na zama annabi tun yana jinjiri kuma yace ni mai albarka ne a duk inda nake Allah ya umarce ni na yi sallah na ba da zakka kuma ya ce kuma ni mai yi wa iyaye na mai yi wa mahaifiyata biyayya ne ina mai yi wa mahaifiyata biyayya haka ni ba yi ba ne ba mara arziki ba ne ni ba matsaci ba ne sai ta aminta Allah ya tabbata a gare ni ran da aka haife ni da ran da zan mutu da kuma ran da za a tashe ni to yanzu wannan bai isa ka yi imani annabi isa bawan Allah ba ne ya ce inni abdullahi ni bawan Allah ne Allah ya sanya na zama annabi ai magana ta kare amma duk da aka yahudu da yake sharri ne suke suka ce wala ba su yadda ba ɗan zina ne suka ce ɗan zina ne to nasaran da aka aiko musu annabi isa alaihi salam wanda ya kamata su yi murna da shi su karɓe shi sai kuma tafiya na tafiya sai suka yi cewa ai dan Allah sai suka ce dan Allah ne su yahudu suna cewa dan zina ne har suka nemi su kashe shi ba su samu dama ba nazara kuma suka ce dan Allah ne wasu ma suka ce Allah ne gaba daya saboda jahilci nasu alhalin shi bawan Allah ne shi sa wannan wannan maganan sai an yi hukunci a gaban Allah tsakaninsa da su don Allah zai tambaye shi ce kai ne kace su rike ka abun bauta da kai da mahaifiyarka kace wallahi ba shi ya faɗa ba shi abun da ya faɗa abun da Allah ya umurce shi kawai ku bauta Allah shine ubangijinsa shine ubangijinsu kace amma lokacin da nake raye na san me suke yi amma ya Allah lokacin da ka dauke ni kuma ban san me suke yi ba ka san abin da ke raina ban sa sirrin ka ba ubangiji ta'ala shikenan ya ya bada ya bada uzuri to wannan ra'ayi haka don a kunyata su ne a tabbatar musu da cewa fa ƙarya suke yi ba annabi Isa ne ya tsora su akan wannan ba duk wanda zai ce annabi Isa Allah ne ko dan Allah ne to shi ya tsora kansa ko wani batacce ne zai bada shi amma annabi Isa bai fadi haka ba shi bawan Allah ne manzon Allah ne sai sa zo a hadisi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wa yace man shahida Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa anna isa abdullahi wa rasuluhu wa kalmatuhu alqaha ila Maryam ruhun minhu wa anna jannata haqqun wan nara haqqun adkhalahu Allah aljannata ala ma kana min al'amal duk wanda ya shaida ba bauta da gaskiya sai Allah kuma annabi Muhammad manzon Allah ne annabi Isa wato ainihin bawan Allah ne manzon Allah ne Allah ya halitta shi da kalman kun ya halitta kuma ya da aljanna gaskiya ne wuta gaskiya ce ubangiji ta ala ce zai shigar da shi aljanna a bisa abun da ya kasance na ayyuka wato ko da aiki dan kadan yayi zai shiga aljanna idan yana da irin wannan imani a sai ba ka shiga aljanna ba sai kai da annabi Isa bawon Allah ne kuma manzon Allah ne in kace dan Allah ne ka kafulta in kace Allah ne ka kafulta ba kai ba shiga aljanna wannan shine ilimi na gaskiya to jasar jahilai ne suka je suka dinga aka dinga kirkiro musu da abubuwa suna yadda da shi sai suka bar addini gaba ɗayansa sai suka kafurcewa annabi isa ma kuma suna gani sun yi imani da shi ne haka na a cikin musulmi akwai waɗanda suka yi irin wannan guluwin suka kai manzon Allah ta sama matsayin da Allah bai kai shi ba suka suke bauta masa suke roƙon aljanna su da komai da komai a wurinsa wasu suka tsallaka kuma har malamai ma suke musu haka da shehunai kamar yadda yahudu dai wato ainihin suka yi saboda haka al masumun akamallah wanda Allah ya tsare shi kam zai tafi daga irin wayannan munanan akidu amma babu abun da yake karantarwa irin ta alqur'ani da sunna ita ne za ta fitta kai daga irin wannan munanan akidun don ka mutu da imanin ka ubangiji ta Allah ya kara mana imani suna mana gaskiya gaskiya ne ba mu ikon binta suna mana karya karya ce ba mu ikon nisantanta sallallahu wa sallama baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum wa rahmatullah wannan bayar Allah ta tambaya ne mala akan cewa mijinta sun yi aure sun kwana biyu suna tare to irin da yanayin gari ya same shi ya fita ya tafi ba tare da ya sallame ta ba ta ɗauki lokaci mai tsawo kuma babu yadda za ta yanzu to shin ya za ta yi ta kaba za ta yi ne kawai ko kuma ya za ta yi za ta tafi wajen alkali ta masa bayani ya yi binciken an gano inda yake a rubuta masa takarda ya zo ya ɗauki matarsa ko ya ya zauna a garin ko ya turo mata takarda idan ya ki ko guda ɗaya alkali zai iya sake masa matarsa in ko ba a gano shi ba alkali zai bata wani lokaci wanda in ya wuce wannan lokacin alkali zai rubuta takarda ya bata idan ta kama idda ta yi aure ga shaidan cewa alkali ne ya sake ta amma ba za ta saki kanta ba ko ta je ta yi aure a kan aure ba Allah ta'ala ya samu gane ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما kuma yadda jiya muka sanar insha Allah gobe ne za mu rufe wannan tafsirin za mu kuma tafsirin wannan suran kuma mu rufe insha Allah ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب